Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina a faɗin duniya ta kan adireshinmu na voa hausa. amurka.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau rana Asabar ɗaya ga watan Satumba shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. tsofaffin shugabannin kasar amurka guda biyu za su yi jawabi a yau asabar a wurin taron jana'izan da daɗin ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar arizona john mccain wadda za a yi a nan washington a wata sabuwa kuma zaman makokin wata mawakiyar amurka aretha eh, franklin wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a jiya juma'a waɗanda suka yi jawabi a wurin da sun ceceki shugaban ƙasa donald trump to sai kuma gwamnatin trump din ta ce za ta yanke taimako da take baiwa 'yan gudun hijiran falasɗinu to kanin labaran kenan aka ji yayin da ake fama da barkewar cutar amai da gudawa a wasu kananan hukumomi na jihar borno guda goma sha hudu jami'an lafiya na ganin idan muna muka kula da tsaftan mu da kuma tsaftan wajen da muke zama to a sha'anin ko cutan amai da gudawa shi ma zai ragu haka kuma yayin da babban zaɓe a najeriya ke karatowa 'yan jam'iyyar apc a jihar kebbi na nuna rashin goyon baya ga wani sabon ɗan takarar gwamna a jihar jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara kuma na karɓi gayyatar jama'a domin abubuwa da yawa suke tafiya mutane ba sa jin daɗinsu a jihar kebbi Ibrahim Kalmasi Garba zai kama mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu kaɗan daga cikin ɗin saƙonin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. asalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. tsofaffin shugabannin kasar amurka guda biyu za su yi jawabi a yau asabar a wurin taron jana'izar da daɗin dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar arizona john mccain wanda za a yi a babban mujamu'a ta ƙasa a nan washington a bangaren jam'iyyar republican john w bush da kuma barack obama na bangaren democrat za su tuna da abokinsu mccain wanda ya sha fama da cutar daji ta kwakwalwa a wurin jana'iza da za a masa a shekarar 2000 bush ya doke mccain a zaben fidda ɗin takara a jam'iyyar su ta republican yayin da obama ya ba shi kashi a babban zaben shugaban ƙasa a nan amurka shekarar takwas an shimfide gawar mccain a babban zauren majalisun ƙasar capitol a jiya juma'a gidansa da 'ya'yansa guda bakwai da kuma mahaifiyarsa mai shekaru 106 tare da ɗaruruwan 'yan majalisa sun halarci taron na zaman makokin da aka yi a jiya juma'a domin tunawa da mccain a gobe lahadi ne za a bisa maken inda aka bisa abokan abokan aikinsa a makabartan sojojin ruwa a gundumar annapolis a jihar maryland a wata sabuwa kuma zaman makokin mawakiyar wata tsohuwar mawakiyar amurka a aretha franklin wanda aka kwashe lokaci mai tsawo ana yi a jiya juma'a waɗanda suka yi jawabai a wurin wannan taron sun yi amfani da damar da suka samu suka ceceke shugaban amurka donald trump dan rajin kare haƙƙin adama kuma mai gabatar da shirye-shiryen talabijin mai suna al shaftin an miƙe tsaye domin jinjina masa yayin da ya yi jawabi inda yake cewa masu kallon shirinsa sun yi masa gyara wurin rubuta kalmar girmamawa kai tsaye a kan shirinsa kuma kalmar ita ce take na wata shahararriyar wakar da ita marigayen ta yi da ake kira franklin ya ce yanzu ina son ku taya ni mu cewa shugaban mu donald trump gyara kuma mu koyar da shi ma'anonin wasu kalamai da yake yi lamarin da ya kai masu zaman makokin suka mike tsaye domin jinjina masa jesse jackson shi ma dan fafutukan kare haƙƙin bala'adama ne kuma malamin addini shi ma ya yaba wa mawaƙiyar da irin gudunmuwa da ta yi a yaƙin neman 'yancin baƙar fata a nan amurka ya kuma ce shugaba donald trump ya zabe ya lashe zaɓe na jihar michigan yayin da ɗaruruwan mazauna babban birnin jihar detroit ba su da rajista da za su iya ma jefa kuri'a ya ce duk wanda ya bar wannan zaman makokin bai je ya yi rajista ba to bai ya munafurci ita wannan marigayiya wato aritha. tsohon shugaban amurka bill clinton da shahararren dan wasan barkwanci taylor perry da kuma shahararren 'yar wasan sinima sicily wato tyson kenan suna cikin waɗanda suka yaba wa tsohuwar mawakiyar da ta rasu tana a ranar 16 ga watan agusta bayan ta sha fama da cutar daji kuma ta rasu tana da shekaru 78 gwamnatin trump ta ce za ta yanke taimako da take baiwa majalisar ɗinkin duniya domin taimakawa 'yan gudun hijiran falasɗinu tana cewar wannan wato majalisar ta nuna gazawarta matuka ma'aikatan harkokin wajen amurka ta kawo ƙarshen taimakon shekara da shekaru da take bayarwa a jiya juma'a tana mai cewa gwamnatin trump ta yi nazari sosai kuma ta fahimci amurka ba za ta iya ci gaba da ba da wannan taimako ga hukumar majalisar ɗinkin duniya da yake kula da aiki da kuma kayan taimako mai magana da yawon hukumar aiki da kayan taimako na majalisar ɗinkin duniya da ake kira chris ganes ya ce daga kausan murya hukumar sa ta yi watsi da wannan zargin cewa ta gaza wurin yin shirye-shiryenta na makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da kuma shirin raba kayan taimakon ya ce babban bankin duniya ya kwatanta aikin hukumar a matsayin babban alheri ga duniya kuma bankin ya yi ba mana a kan gudanar da tsarin makaranta mai inganci a wannan yankin wanda a da yaushe ɗalibanmu suna fice a kan takwarorinsu na makarantun gwamnati a makon da ya gabata ne dai gwamnatin trump ta ce za ta yanke dala miliyan 200 daga taimako da tattalin arzikin kasar ke bayarwa ga falasdinawa biyu bayan nazari a kan ayyukan taimako da amurka take yi a yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya sanar da majalisun kasar a jiya juma'a aniyarsa na sanya hannu akan yarjejeniyar kasuwanci da mexico tsakanin kwanaki 90 bayan kammala tattaunawa da kanada ba tare da cimma wata fahimta akan ci gaba da shirin cinikayya na kasashen arewacin amurka wato nafta a takaice. wakilin amurka a wurin tattaunawar cinikayyar robert lighthizer ya ce tattaunawar amurka da kanada za ta ci gaba ne a ranar laraba kuma ya ce akwai yiwuwar kanada za ta karu a cikin shiri na kasashen arewacin amurka na kasuwancinsu wanda shugaban kasan zai sanya hannu a ciki a cikin watan nuwamba. mai wakiltan kanada a wurin tattaunawar ministan harkokin wajen kasar christia freeland ta bayyana kwarin ta cewa kanada za ta fahimci amurka da kuma yin amfani da bangarorin gaba daya We know that a win-win-win agreement is within reach. ta faɗa wa manema labarai cewa akwai yiwuwar cimma yarjejeniya mai amfani ga kowane bangare bayan tattaunawa da ta yi da Lighthizer a nan Washington. Sai dai hirar da sashen labaran talabijin Bloomberg ya yi da shugaba Trump shi ne wato ya ɗauke hankali fiye da wannan tattaunawar ciniki tsakanin Canada da Amurka ɗin. labaran duniya ku saurara daga sashen hausa murya amurka anan nan washington dc madalla kananan hukumomi goma sha hudu cikin ashirin da bakwai da ke jihar borno ne aka samu barkewar cutar amai da gudawa domin bin diddigin yadda wannan lamari ya faru da kuma yadda za a shawo kan annobar wakilin murya amurka haruna dauda ya zanta da sakataren ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno sunana dr ibrahim ahmed kida ni ne secretary na ministry na kiwon lafiya ah, sannan kuma a nan inda muke wannan magana din ni ne manaja na duk abubuwan da suke barkewa game da lafiyan jama'a to ka daɗe ko za ka yi masu sauraro bayani game da matsalar yadda wannan cuta take da kuma in wannan cuta ta bullo yadda za su yi su kare kansu game da wannan matsala na amai da gudawa? Eh, na farko dai a yanzu dai amai da gudawa ba wata sabuwar cuta ba ce ta daɗe da mu amma tana karuwa lokacin damina abinda ya sa din saboda tsafta idan muna muka kula da tsaftan mu da kuma tsaftan wajen da muke zama to a sha'anin ko cutan amai da gudawa shi ma zai ragu domin ita cutan da kanta Ah, sai an ɗauki gurɓacicen ruwa ko abinci kafin ah, mutum ya kamu da wannan rashin lafiya a yanzu dai mun samu ah, muna ɗan samun inda ake kawo mana karan akwai wannan cutan amai da gudawa amma har yanzu mun ɗebi wayannan su amai da gudawa ɗin mun kai inda ake gudawa. a nan abuja a maiduguri mun gwada amma doka ya fito cewa ba mu isa mu yi mu sanar cewa ga irin cutan ba sai mun kai abuja an tantance an tabbatar cewa ga irin abin da yake kawo a wannan amai da gudawa a jihar borno domin ana so a san cewa abin da ke faruwa maiduguri da kuma abin da ke faruwa wasu jihohin ma duk ɗaya ne wajen gwadon wajen da ake musu gwaji daidai ne ba don ba a so a samu wani ya ce ga wannan cutar alhali ko ba shi din ba shi sa kuma a yanzu din da muka fara samun barkewan amai da gudawa mun samu a wajen ƙananan hukumomi goma sha hudu misali kamar an samu a kaga bin kenan an samu a ganze an samu a magumeri wajen su gajiran an samu a jere wajen elmiskin da gongolon an samu a biyu an samu a bayo da sauran wurare duka duka su goma sha hudu ne eh, haka to ka dade kamar mene bambancin cutar amai da gudawa da kuma cutar kwalara ne saboda masu sauraro su fahimci bambancin wannan ciwo eh to amai da gudawa abubuwan da suke kawo amai da gudawa suna da yawa misali idan wanda bai sha ba shan madara ba idan ya zo ya sayi madara kuma ya sha da yawa zai sa shi zawo wannan ba kwalara ba ce idan kuma wanda nama da muke ci ko kamar lokacin layya idan aka yi yanka mutumin da dama ya cike shi bai saba da cin nama da yawa ba ya zo ya aje nama da yawa a gaba ya ci to wannan shi ma zai tashi da gudawa amma wannan din ba kwalara ba ce misali ko mutum yana da malaria akwai zawo a ciki wata rana akwai amai wata rana akwai zawo a ciki ah, wasu ƙananan cututtuka wanda ma sam sama bai haɗu da abin ba su ma ɗaya daga cikin su shine suna iya kawo zawo to amma ita kwalara din idan aka sai an ɗauki wannan bayan gida din ko amai din da mai shi yake fitarwa sa'annan a kai inda ake gwaji inda ake gwaji din kuma na daya akwai a nan maiduguri akwai a kwastin sannan kuma akwai a abuja to idan aka gwada shi zai nuna kwayoyin cutan to sai an tabbatar cewa wannan kwayoyin cuta wanda ake kira da turanci vibrio cholerae idan ita ce aka samu a ciki to shine za a tabbatar cewa eh wannan amai da zawo din ga an tabbatar cewa kwalara ce wannan ita ce take kawo amma akwai sauran kwayoyin da suke kawo amai sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni to madalla a gaida haruna dauda to daga batun lafiya a jihar borno sai batun siyasa a jihar kebbi inda jam'iyyar apc a jihar ta kyamincewa da wani ɗan takarar gwamna kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga murtala faruk sanyin na a iya cewa ciki ya ɗori ruwa jam'iyyar apc mai mulkin jihar kebbi a daidai lokacin da wani yarima a masarautar argungu ya fito karara ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar gwamnan jihar a karkashin inuwar jam'iyyar ta apc ibrahim dai ya sauka a gaban gangamin dubun dubatar magoya bayansa inda ya zarce kai tsaye zuwa shalkwatar jam'iyyar ta apc a birnin kebbi ya kuma gabatar da kansa ga shugabancin jam'iyyar a matsayin mai neman ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar eto eh na je kamar yadda ka'idodin guidelines suka nuna kuma a zama na dan jam'iyya wanda yake yana biyayya ga jam'iyya da shugabanninta jama'a sun neme ni in fito in yi wannan takara kuma na karbi gayyatar jama'a domin abubuwa da yawa yadda suke tafiya mutane ba sa jin daɗin su a jihar kebbi canjin da suke tsammanin an samu to bai sauka ba a jihar kebbi shugaban ƙasa janar muhammadu buhari yana ƙoƙari yana ƙoƙari ya tallafa wa talakawa amma abin baya sauka a ƙasansu kuka da talauci ya yawa abubuwa na gwamnati ba su tafiya daidai tallafin da federal gama take basuwa ba ya kai ga talaka gwamnati ta manta da talakawa mutane tsirarrai sun kame gwamnati sun mai da aljihun hukuma aljihun gidajensu to sai dai da alama bukatar ciro man na kabi bata sami karbuwa ba ga jam'iyyar ta apc a jihar wace tuni ta yi matsayar cewa ba ta da wani dan takarar gwamna a jihar idan ba gwamna mai ci yanzu ba abubakar atiku ba gudu in ji sakataren kudi na jam'iyyar a jihar aliyu bature wanda shine ya karbi ibrahim mera a ofishin jam'iyyar ta apc bai tashi tahowa eh, headquarter ta jam'iyyar apc ta jiha ba sai da ya taho da bukata te bai taba zuwa ya ce muna gashi shi dan jam'iyyar apc ne ba don mu karbe shi duk tarurrukan da muka na jam'iyyar apc ba mu taba ganin shi ba kuma duk adalci mu yi mishi tunda mun ka ce ya taho ya iska mun yanke hukunci amma duk da haka tun da yanzu ya bayyanar da kai ne cashi dan jam'iyyar apc ne kuma ya zo da wata bukata jam'iyya ba za ta hana mishi shiga shi nemi wannan bukata ba to me ne a bayar na adalci yanzu in na fahimce ka kenan kuna nufin kun janye daga wancan alkawarin da kuka yi na cewa kun tsayar da atiku a matsayin dan takarar ku kadai na jam'iyyar apc na gwamna ba mu janye ba muna nan gaba kanmu ai shi muka tunasar da shi shi sani ko akwai alkawari da muka dauka to ba ganin kamar shi kuma kun toshe mishi wata kafa da kuma yanci kasancewa shi dan najeriya kuma dan jam'iyyar da yake so ya yi wannan kuma yana da yanci da walwala ne ya yi wannan to ai abin da ya kamata shi shigo shi gani mu dai akwai alkawari tsakaninmu to alkawalin ya kai wato karfin kundin tsarin mulki na jam'iyya wanda ya ce a ba kowa dama ai mu hana mishi shigowa ce nema ba amma mu in har mu ne mu dai da masu zaben mun yi alkawali wannan lamari kuma yana zuwa ne bayan alkawarin shugaban jam'iyyar ta apc na ƙasa adams oshomole inda ya bada tabbacin baiwa kowa damar fitowa takara tare da tabbatar da adalci a zaben fitar da gwani ko da kuwa na ƙato bayan ƙato ne murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria a gaida Murtala Faruk Sanyina to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon mu cewa karfe goma sha daya da minti goma sha shida na safe. Ga Ibrahim almasi Garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraron mu da suka hada da Yakubu Abdullahi Damban. da Aminu Umar da ke son sanin tasirin masarautar Bauchi a daular Usmaniya. To na mika makamanciyar wannan tambayar ga wakilinmu na Bauchi Abdulham Muhammad kwanan baya kuma ga abin da ya samo mana. Ah, to ko za ka gabatar da kanka? Assalamu alaikum sunana Alhaji Ado Ɗarimi Garba wakilin tarihin Bauchi. kuma shugaban ɗakin nemo tarihi da adana tarihin masautar bauchi to mun samu tambaya ne daga masu mu na gidan murya amurka ke neman sanin dangantakar masarautar bauchi da kuma daular usmaniya kan masarautar bauchi da daular usmaniya yana da faɗi kuma yana da yawa amma a takaicen takaitawa shine sai dai mu dubi ga irin tsakanin malam yakubu da da da da, da shehu usman dan fodiyo idan ka duba a tarihi malam yakubu almajirin shi usman ne wajen shekara kusan 21 yana almajiranci a wajensa kuma shi wato resident student ne na shehu dan hudu wato dalibi ne wanda ke zaune a cikin gidan shehu usman don akwai hadimci da ke masa na tamkar ɗa da uba wanda hakan ya jawo soyayya mai karfi tsakanin shehu usmanu da malam yakubu har yake cewa malam yakubu ɗansa ya na zuci bello kuma ɗansa ya na jini wannan magana ya faɗa wa malam yakubu da shi da muhammadu na moda wato sarkin ƙauren na moda hakan ya gwada cewa akwai soyayya mai ƙarfi tsakanin malam yakubu da shehu usman dan fodiyo kuma har ila yau irin abubuwa da shehu usmanu yau malam yakubu kaman abin da uba ne yake waɗa saboda a can yana sokoto yana wajen shi usman dan fodiyo a can ya balaga har ya kai matakin aure don haka galibi 'ya'yan shehu a lokacin su da sun yi aure to sai ya dauko jikansa ya ce mali yakubu da ina da ɗaya da na baka amma tun da bani da shi jika na ma daidai take da yana sai dauko yaya matar yar hannatu yar muhammadu na moda akwai yarsa hannatu ita kuma tana auren muhammadu na moda ta fara girma sai dauko sai ba malam yakubu sai hada su aure wannan shine auren da malam yakubu ya na farko wanda shi usman dan fodo masu tun yana sokoto a wajensa to shi kamar mahaifin ah, yakubu bauchi shine ya mika shiga sheikh usman dan fodo a matsayin almajiri ko ya je koyi karatun addini a wajensa eh shi mahaifin malam yakubu ana ce da shi sa'idu amma an fi kiransa da daɗi saboda mutum wanda ya shahara wajen kasuwanci da kuma ilimi akwai wani amininsa malami ne fulata borno ne yana zaune a jitar ana da shi da shi malam isiyaku sannan amma na da zumunci ya kullu tsakanin malam isiyaku da malam eh, shi sa'idu daɗi uban yakubu don har uwan malam isiyaku din mai suna malam adama ya auri kanwan daɗi din mahaifin yakubu ya ta haifa masa 'ya'ya wanda suka zama manya-manyan mutane a bauchi kamar irin su hammadi su Yaro su ibrahim su adamu zaki to shi ko malam yakubu yana aure ya aure yar malam siya kudin ma na jitar to malam kuɗin kudin ne wanda wani lokaci ya zo wajen daɗi a turun sai ya ce masa kaga wannan ɗa duka cin yana babu wanda nufi ƙaunansa kamar malam yakubu saboda haka na baka shi ka tafi da shi garin ka ka je ka zauna ku karatu ya karatu a wajen ka to da yazo jitar ya zama to yana karatu na littattafai a wajen malam Isyaku sannan yana karatu na Qur'ani a wajen malam Adama lokacin bayanin shi Usman dan Fodio shine sai shi Sa'idu ya je gaya sai eh, malam Isyaku ya je gaya wa daɗi cewa to shi usman dan hodo ya bayyana saboda haka na so ya tafi sai to shi na so da allah su tafi tare da malam yakubu to kaji yadda aka yi malam yakubu ya tafi wajen shehu usman dan hodo kenan kuma a lokacin da suka tafi shi malam yakubu bai fara karatu a gurin shehu usman dan hodo da su ba shi yana gida ne idan shi malam isa kudin ya je karatu a gurin shehu usman dan hodo yakan dawo ya masa bita a gida to bayan dan wasu shekaru hakan nan sai ce wa eh, shi usman so zai ce to amma ka bar mini yakubu a na ya zo fara karatu a na da aka zo yakubu ya fara karatu a gurin shi usman dan fodiyo sai ya ji babu wani almajirin shehu dan fodiyo da ya wuce shi a karatu irin abubuwan da yake koyawa malam isyaku kusan duk malam yakubu ya haddace inna abubuwa kuma ya bitan su ya iya eh, yadda aka yi kenan ya fara karatu a gurin shehu usman dan fodiyo to ya yi kamar shekara nawa yana karatu a wajen shi shehu usman dan fodiyo kafin ma dai a zo ga irin yaƙe-yaƙe da ya yi a wannan daular usmaniya to ya yi karatu yana da shekara ya yi karatu a gurinsa ya zauna shekara 21 a wurin shehu usman dan fodiyo saboda ya bar wajen mahaifinsa yana da shekara bakwai sannan ya zo jitar yana da shekara a bakwai ya zo ya fara katu a gurin malam isyaku sannan ya yi shekara bakwai a jitar sannan suka tafi wajen shehu usman dan fodiyo a dagel kaga ya tafi da shekara goma sha hudu kenan sannan ya yi shekara ashirin da daya a wajensa to idan ka hada kaga yana da shekara talatin da biyu kenan a wurin shehu usman dan fodiyo a duniya lokacin da ya bar wajen shehu usman dan fodiyo ya dawo gida to muna sane da cewar shehu usman ko kuma dai yakubun bauchi mutum ne jarumi wanda yake ya yi yaƙe-yaƙe wanda yake a wannan daular usmaniya ma kenan yaya za ka mana bayani akan wasu irin yaƙe-yaƙe ne shi yakubun bauchi a daular usmaniya to a tun farkon fara yaƙi kamar wanda aka fara a wuraren sokoto yana nan aka fara wannan yaƙe-yaƙe sai daga baya shehu usmanu ya ce almajiransa dukansu kowa ya koma gida saboda harharen da gobira suke kawo masa da shi da alibansa to a wannan lokaci fara maganan baya da tutan jihadi lokacin ya yi hijira daga dagale kuma gudu sai fara ba tutan jihadi to a wannan lokaci ya ba mala yakubu tutar jihadi ya ce masa ya zo ya yi da jihadi a yankin kasar bauchi kuma malam ya she usman dan fodo she zaba wa malam yakubu wurin da zai zauna bisa irin tsari irin na sufanci irin na she usman dan fodo to a wannan lokaci kafin a zo a gari ta ginu sosai Malam yakubu ya zauna a guni ya shekara biyu ya koma yankile shekara shida sannan ya zo kafa bauchi a alif dubu daya da dari takwas da tara zuwa da sha biyu to a wannan lokaci ya fara yaƙe-yaƙe amma a lokacin akwai wasu jarumawa da su kudancin daular usmaniya wato jukunawa kenan daular kwararrafa a wannan yadda fafinsa mai suna hausa factor in west african history ya kawo cewa sukan shigo kasashen hausa su yaƙi kasashen hausa su dawo so jukunawa kenan don sun taɓa yakan kano zai tafi ya gudu ya buya wayaran eh, daura sannan sun taɓa yakan katsina sun taɓa yakan zazzauma don in kai zari a yanzu haka akwai anguwa ta jukun inda shi wannan sarkin kuwa rafa a dashu ya sansani ne sannan kuma idan ka je irin katsina irin su kano akwai unguwa ya kasai duk wannan kalmomi na jukunawa kuma wuri ne wanda suka bar su a wannan guri to bayan mali yakubu ya tsara jukunawa ya hana su motsi ya kakkafa garuruwa da suka sa su a tsakiya allah misali ya kafa irin su wasai ya ba ma da kyasan ya kafa irin su lafiyan bare bari wanda duk garuruwa ne wanda suka sa kasan kwararrafa a tsakiya suka hana su motsi har bayan mutuwan mali koma ibrahimu ya kafa donga duk sai suka sa kasan jukunawa a tsakiya suka hana su motsi sannan kuma suka cigaba da shigar da addini kasashen kudancin daular usmaniya to wannan shine babban yaƙi wanda malam yakubu ya tsare wa daular usmaniya ta bangaren kudu na farko kenan kuma zamanin shi usman dan fodiyo domin haka ne ma idan ka duba tutar masautar bauchi daga ta yi sa wata ne da tauraro a tsakiya wannan wata yana nufin wato kamar yadda masautar bauchi ta yi baka wa daular usmaniya shine halaman watan nan taurarin kuma su ne kamar kasashen musulunci da daular usmaniya yadda ake gudanar da al'amuran musulunci wannan shine ba dama har aka tsara tutar masautar bauchi da irin wannan siga to <clears throat> kenan akwai wasu ya eh, kenan da yi wanda yake ba ma batun kare daular usmaniya ba kenan eh akwai yaƙe-yaƙe da yi wanda kusan wannan ai shine babban yaƙi na kare daular usmaniya saboda jukunanci jukunawa suna da ƙarfin gaske a wannan nahiya kafin jihadi zuwan malam yakubu zuwan jihadi shi ya kashe wannan ƙarfin ya mai da su basu da ƙarfi ba sa iya motsi to amma misali ba a wannan ya tsaya ba idan ka duba misali kamar lokacin tun shehu usman dan fodo yana da rai akwai sa'in sa da ke afkuwa tsakanin shehu aminu alkanami da shehu usman dan fodo wanda da ya ba a samu hayaniya wanda ya kai ga fada ba sai dai musanyan wasiku wanda muhammadu isa talatin mafara a littattafansa na tarihin dalar usmaniya duk ya kawo nan bayanan a ciki wanda ke son cikin bayanin ya duba dalar usmaniya da ya samu wa'annan wasiku. To sai a kasance da mu makon gobe don jin karshen wannan ansar da kuma ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulham Muhammad da injiniyanmu da mai haɗa mana sauti ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin wasu saƙon da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa muna kira ga dukkan jam'iyyun Najeriya cewa su yi koyi da jam'iyyar APC wajen yin zaben fidda gwani ƙato bayan ƙato saboda yin hakan zai kau da duk wani shakku da wasu 'yan ƙananan maganganu lokacin zaben da kuma bayan shi. Sako daga bafa Haruna bajuga da Alhaji Abubakar Jibran dan Gusau. Shi ma sakonmu na gaba cewa mu dai al'ummar Najeriya mun fi buƙatar a yi 'yar tinke a zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC da zai gudana. domin ta wannan hanya ce kadai talakawa za su samu damar zaben dan takarar da suke so da kansu sako daga shehu adamu rijau sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa hakika aiwatar da aikin samar da wutar lantarki da hasken rana a ƙasar Morocco wani abin farin ciki ne ga al'umma ƙasar baki ɗaya da fatan shugabanninmu na Afirka za su yi koyi da wannan sako sakon haɗin gwiwa ne daga Kadora da gagaɗin fulanin warji da shehu kashalla kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi. To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. tsofaffin shugabannin amurka guda biyu za su yi jawabi a yau asabar auren taron jana'izar da daɗin ɗan majalisar dattawa mai wakiltar jihar arizona john mccain wanda za a yi a babban mujami'a ta ƙasa a nan washington a bangaren jam'iyyar republican george w bush da kuma barack obama na bangaren democrat za su tuna da abokinsu john mccain wanda ya shafa ma da cutar dajin kwakwalwa a wannan jana'izar a shekarar 2000 bush ya doke mccain a zaben fidda dan takara yayin da wato barack obama kuma ya bashi kashi a zaben shugaban kasa a shekarar 2008 To madalla kafin mu salama muna yi wa sanata Ahmed Muhammad Makarfi murna auren ɗansa Faisal da amaryarsa Raja Allah ba da zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Haka kuma muna mika saƙon ta'aziyar mu bisa da surar Malam Mamman Musa Makeri Jalin. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata mu ƙarshen. masu sauraro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki da shirin jawabai daga dattaro kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki daya yanzu a madadin baba ya kuma ta na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr voitek da aka sani da zanga-zanga nisar fili hashin kuma ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a najeriya da nijar karfe takwas da rabi a gogon ghana salamu alaikum Afrique avec la meilleure musique